Assalamu alaikum a ƙasar Japan wani jirgin ƙasa mai amfani da ƙarfin maganadisu ya ɗauki abin tarihin da ya yi a baya na sauri a yanzu ya yi tafiyar kilomita 603 cikin awa ɗaya. Bari mu leƙa Misra inda aka yanke hukuncin ɗauri kan tsohon shugaba Muhammad Mursi dangane da kashe-kashen 'yan zanga-zanga. Firaminista Lee Won-ho na Koriya ta Kudu ya gabatar da tayin marabus yayin da ake zarginsa da laifin karɓar kuɗi bisa hanyoyin da aka haramta. An kwashi mutane 27 daga cikin 28 da suka kubuta da rayukansu daga wani jirgin ruwa bakin haure da ya kashe mutane da ake zato sun kai 900. A ƙarshen shugaba baji yambing na kasar china ya yaba da kokarin pakistan na yakin ta'addanci yana mai faɗin cewa dukkan kasashen su biyu suna da muradi iri guda na tsaro salamu alaikum